dai mu karanta wadda sura an samu bayanin cewa an jabir radiyallahu anhu qala ijtama al sun fi dar an-najwa Ya ce yace ni dalil na ya yake cewa wai shawa sun taru a gidan najwa wurin shawarwari mashawartansu fa qalu sai suka ce sammu hadha ar-rajula isman سبعة رجل إسرائيل يسد الناس عنه يسد الناس عنه suka ce ba mutumin da Muhammad ya damu mutane ko an kucire shi da wata suna wanda zai kange mutane daga wani zuwa wani ma'ana ku ba shi wani lakabi mummuna wanda kowa na tsoron a gan shi tare da shi saboda wannan mota su zai shafe ina yi kuma ya wasu zai ba shi sai wasu mu ce dan boka ne kuka ne ne zaka kano ne sun kai kuka ce a ah, ba dan boka ba kan fada ne wannan ne da kanu majnun to mu ce ma kuka ce ga su ko ah, na gudu ma ku ce kano ne sun kai kuka ce a ba ma ku ce mun sai na da zama kanu sai kuka ce mu ce dan dawo matsafi ne kanu ne sun kai kuka ce a ah, ba dan ba matsafi ba ba sihiri kawo wani ainihin mummunan suna da za su kura ma annabi Muhammad kamar da zalika nabi a alaihi wasallam sai labarin wannan ya zo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ji saboda irin jin zafin abin da suke ciki ne da ku ne biyar jiya tare aka haife saboda amanar da nake taron cikin mu kuka sami Muhammad al yanzu kawai don an ce na zama manzo kuna neman bukata ne abubuwan da wannan kun sani sai ga Allah ya ɗauki bargo ya rufe kansa ya rufe yana tunani a cikin wurin ya zauna a cikin gidan shi ne fata zama da fisiyami wata zan tsarafiya ya lullube ya kuma kuma shi kansa a cikin wannan wurin fa a cawo jibrilu alaihi salam sai ya zo ya ce masa fa kare shi da shi ya ayyuhal ya mudassir ya kai mai lulluba ya kai mai lulluba mai kuntu to ima maza jefe wa fi rabu da ma'aikatar da su shirya da jefe shi da yi da shi wa ne Allah ciki ko da yana gindin je ya kama shi ta nan ko ta gaba ko ta baya saboda abin da aka sauka ba da Allah ya ga kama abin ta yi nisa zartar baiwa a lahira nan ga yaba karuwa da ba ta sako Allah su sha kowa Allah su ci arzike sa suna sakonsa masu kuma duk suna ci a ramuna amma mun je lahira illa ma aka za a yi da sare wannan wannan dukkan nasa ya keɓance waɗanda yake ba su ne mummina Allah sa mu ci mu ci gaba ya ayyuhal muzammil Allah ya ce ya ayyuhal muzammil shi ne wanda ke lulluɓa da tubanta lokacin zuwan wa'ayi gare shi dan wa'ayi zo masa ne gare sai ji tsoro mala'ika sai suna cewa zammilu ni zammilu sai aka yi kire shi ya ayyuka musan ya kai mai lulluɓa. Haukon min kai haibatu. Ya ce saboda nuna tsoro daga mala'ikan nan saboda barjin mala'ika sai nuna jin tsoro kamar mala'ika na ya masa da قم الليل إلا قليلا الله يجد شيء قم الليل تاشك يصلى لقيام الليل دل الدبة كده إلا قليلا سيدي أبو كدن شندر الكريم قم الليل معناه تاشك يصلى دل الدبة إلا قليلا سيدي كدن لا كريم شندر mun gane ko ma'ana kai sallah mafi yawan dare kamar kaɗan ce isfahu awil muslimu qalila to shine Allah zai bashi dani kamar Allah ce kun risfa ka tashi ka yi kiyamun laili rabin dare mun gane ko badar badar ne tare da kai a ya ce masa ila ali ko sai ce ko rabin dare in ka bi kuma rabin dare da ka tattara dare gaba daya in ka raba za ka karancin shi da nazarin da kullum da duba zuwa ga tattarin alƙalai in wanda za a yi to kaɗan ne kan wanda ya saura. a wani kusuru ko kuwa ka rage wani minu daga cikin daren nan da za ka ta nisu na aka ce da zai nan cikin nisu kuma ka raba biyu ka iya kai wannan kalilan shi ma na abu kaɗan da za ka iya kai sallah a ciki shi ne ila tsoro. Allah ya ce ka tashi dare duka sai ka da sai ce a wannan abin da aka gaya maka nan nisfahu ko rabin dare za ka yi sallah ya kai rabi ka tsaya ko kuwa abu musulmin makaliya ko kuma za kuma ka dan rage wani abu zuwa sulusi ma'ana ka raba dare uku da ɗauki da yake sallah shi sauran kai kwana da shi أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وكما أو زد ka gane ka zo sosai ne ko kuwa kan rajin nan ka tsara ka ɗauki kashi biyu na dare ka yi ma Allah sallah ka bar kashi da kai ba mun gane ko an ba mu zuwa dama ya yi sallah cikin dare ya bar kaɗan ko a ya raba daren biyu ya raba daren kuma ya ga wannan mai masa bada ya kaɗa ya kamar wani cikin ainihin rabin nan ya kaza dare uku ya yi sallah cikin biyu ya huta daya mun gane ko abin da Allah ba shi don an wani ta hayi Allah na ba shi daɗi wanda kai duka ne amma kai sallah dare ka bar kan ko ka raba dare biyu ko a ka rage ka raba uku ka huta biyu kai sallah ɗaya ya sallah kashi biyu cikin uku ka yi saki guda ya zo ka huta kai ba duka ne ne wurin ila sulmai wa eh, ayyuka eh, ka ka aro aro sid alai ko kai kari akan rabin nan ila sosai ko ila sosai ne da zuwa ga kashi biyu cikin uku wa aure ta yace aure ake ce mana wasid alai aure nan da yace da ta'khir an fara Allah ne da ta'war ne dai wa ratil qur'an tafsirin daki dai kake yi shi ya tafi ga dama an ka an ba a yi kamar maganar kakannin ka kawai wannan karatun kai da kanka ka san kamar lalle ana gaje da Qur'ani ko ba ke fi qira'ati eh yaso ka tabbata a cikin tilawati tilawati a cikin abin karatu kana yi hankalin ka na wuri ka sa abin da kai domin ai kuna ganin da ka ba ma na karatu wani lokaci yana cikin karatu yana kallon ma to ba a samu da san cikin hankali mai shi ke kawar amma kafin ya zo yi ya rubuta kira sai ka ga yana bada wasu kalmomi ko wasu lafza yana iya rabuwa da sa ran ce na karatu amma tunani ya ce kaya shi ke sa sai wani maza ya wuce wani kalma ko kuma ga ayan sai tunani na so daga barsa sai kuma baya to shi ina kai karatu wa qur'ana tartila sannu a hankali mun faɗa yadda manzo Allah karatu a cikin Qur'ani marhaba mun kai wurin wannan turma da tilan ko zai ce ina sanar bi da kawai sai to nan da wannan tilan Qur'ani tafsira an samu hadisi cikin wannan eh, eh, littattafan da a Allah sallallahu alaihi a ake rubuto hadisansa an samu hadisin na Aisha tana cewa kana yaqra'u surata fa yurattila manzo Allah ya kasance yana karanta kyautata karatun suran nan hatta ta kuna akwala min min akwala min hatta ta kuna akwala min akwala min annabi muhammad yana iya karanta wata sura gajeriya ce ya yi ta yin ta a cikin tsanaki hatta zo ta bi sura ta tafi da tsawo a wuri karatu يكون في ديننا اخراجا فصلي في هذا الكتاب واستغفر انه كان تراب كان من نحيه بانا اعطيناك الكوثر لكن ذكر الفيل رجاء عبد المسوى كان قال يشيل فائد نافلة سوى المسوى شكرا حتى تكون اطول من اطول منه حتى ما كنت ظلم وعيش مظهر إذا سبقي طلب لقوت آية وصور لتمينة أمور سوى المسوى وفي سبيل البخاري

يمد باسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ليس هذه أسرار الآية راتبا الله تبين وجد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبين مزارع بدر أمر الله إذا كائنا كنيك مغانبو ورمان بعض يجلس القرآن والقول والمقول الأخبار ما قليلا ينحتفى القرآن يجي يقوموا يجي يقوموا sai ce to qur'ani ka to ka ji ko na ka ko ran da ji ba dan da ta ya ji ya to kuma ya ka ta to ra yana yin yi bai yawa yana yi bai yawa sai to ka to ka ji ko na ka ji saboda shi kai ta kokari ana gyara karatun ma'ani wani ta ne wani ba ta ga karatun da ya kai da hausa ke yi muna da a nuna hausa kawai fatiha ka koyi aya ko sura ko sadaka ka koyi su da Allah mana hamda subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal duk ka yadda suke haka da kai ko to wa an mun salama radiyallahu anha anna an qira'at rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kana yaqra'u ayatan an tambayi ummu salama ya karatu manzo Allah yake take ya kasance yana yake sai ya sa aljiwa sai ita da kanta ta karanta ita sai yana cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din sai hadisi da kuma imamu ahmad ya fito da shi da abu dawud da tirmidhi sa'annan ayatul hadisi an gaya ma wanda ke karatun qur'ani tun da kai gwani da jin a lumuran a duniya kana karantawa na aljanna ka ci gaba hau hau hau ka kai ta kake zuwa ba ka biya aljanna ma da cin qur'ani ko wanda bai hada ci amma ya iya tuyi. yana karatu sosai in yana karatu ko ma da ci ba zai masu koyi ba cikin ne kare da alquran ba ce da abu alquran amma ma da jan qur'ani in ka je ga su lahira ka ci da haura kai ma ka hada ci to amma ka idan aiki ya mana ba mu yi halin cewa da yake an an je lafiya an shiga aljanna ba hasara kuma ga su da suke zaune sai dai mu yaba da kira abin da suke samu amma ba da mu kai an mun farko to nan kuma an aka samu an tambayi ummul mu'minina wato ummul mu'minina amma fa daga farko da na Aisha an sa'i ibn Hisham kana قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله أم المؤمنين أمنيني أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كنا من عائشة والمؤمنين بأننا بارك من السنة الدريم يا ملايين من الله قام سيدتي ألسا تقرأ هذه السورة يجي shin baka zo kana karantawa da sura bace ya ayyuhal muzammil ba ka karanta ya san yadda annabi ke sallar dare tahajjudi ne a wannan tarawih ne sallar dare ne na wanda yake ba azumi ba ka gane a cikin wannan karatu na suratul muzammil قلت بلى يجي ابن كرزا قال فإن الله لا تبلى بيت فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة يجي الله يا وجبت صلى أن يصرفه سائل إلى أن يصرفه سائل وأنه واجب يصرفه نعم يقول شيء قبله جدا إلا أن يقل الليل إلا قليلا نصفه أو يقول قليلا بأنه واجب كما أن يتابع لما قال أنا من يعلمنا إذ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخ الأقدام يا وانك آية سورة تدور أفرقوا آية آية تدور أفرقوا سورة الله سيسا farko sura na har dai a kafin a kai lokaci ka ba ku su biyu matakin su ne ku ruwa wa amsaka Allahu khatimata fi samai 12 sha wai Allah sai ya rike ko sura ga ya da ita ba a aka samu wata goma sha haulan suna sallar da kullum wajibi kamar da muke da sha haka suke kwana su tashi yi haulan wata goma sha biyu safai na yi kaba ko a duka kurkura ثم أنزلناه التخفيف سألنا شيء ألا يسوق التسوقي في آخر هذه السورة أشكين فرجونا السورة فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة سيد قيام الليل يزونا بلا شيء أبايا يقصن شيئا فريضة وقال ابن جرير لما نزلت يا أيها المزمل جيب دليل كمشي بيان كاري كوانا yace lokacin da wannan sura ta farko a farko aya da ta farko da ce sura ta qamu hawlan sahabbai sun tashi suna qiyamul layl shekara cir hatta walimat abdamuhum wa suqu ha ainihin majanjaman su sharaban su da duddige da matakin su duk suka sama kai kumbura ai ba bane ko sun kumbura suna ganin wajibi Allah tashi tura da iya yi ba da sabi lokacin wala sai ya biya amur da ko to kenan da ya malai da muke ga farko da sura da farko wajibi ubangiji ne da ikonsa daga baya saboda amin ya zo kasa har yau sai mun ga dama muke wani ma mai Allah bai tabbaya sa sai dai wanda yayi wannan sallah in aka je lafiya ka ga sa kai da baka yi ba ka ci da hannunka to Allah samu dace kamar ci da